Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Saura abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 4 ga watan Maris na shekarar 2021. kafin ku ji abin da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun soke zaman majalisar da suka shirya yi yau Alhamis bayan da jiya Laraba 'yan sandan majalisar suka yi gargaɗin yiwuwar wata ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta shirya kutsawa ginin majalisar. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Myanmar ta ce akalla mutum 38 aka kashe a faɗin ƙasar a jiya Laraba a lokacin da aka sake yin wani gangamin nuna ƙin jinin gwamnatin sojan ƙasar. Ƙwararru a fannin kimiyya sun yi gargaɗin cewa sabon nau'in cutar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar Brazil zai iya sake kama waɗanda suka murmure daga cutar ta COVID-19. Kanin labaran kenan, to a cikin shirin namunin za ku ji cewa an buƙaci gwamnatin Najeriya da ta yi amfani da sojojin haya na ƙasashen waje domin yakar 'yan ta'adda na kungiyar boko haram da suke ci gaba da kai hare-hare. muna neman sauki ne mu samu sojojin da za su tallafa su taimaka ma sojojin najeriya tare da haɗin gwiwa makwabtanmu na nijar chad da sannan za ku ji cewa a najeriya har-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane a karamar hukumar igabi da ke jihar kaduna ya sa mutane tsere wa ƙauyukansu wannan duk wanda gari sama da mutum dubu ɗaya ɗari biyar a nan gani duka 'yan gudun hijira ne ba su da abin da za su ci na awa ɗaya ni ina kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari a gaggabta kawo mana ɗauki bayan nan kuma za ku ji cewa mayakan ƙungiyar boko haram sun sako wani fasto da suka yi garkuwa da shi a garin chibok da ke jihar borno a watan disambar da ta wuce Kamar kowace rana Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali wanda alheri Grace Abdi ke gabatarwa, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun soke zaman majalisar da suka shirya yi yau Alhamis bayan da a jiya Laraba 'yan sandan majalisar suka yi gargaɗin yiwuwar wata ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta shirya kutsawa ginin majalisar wata barazana da ta tunatar da mummunan farmakin da aka kai ranar 6 ga watan Janairu. A yau Alhamis ne aka shirya majalisar wakilan za ta yi zaman muhawara tare da kada kuri'a akan kudirin yin garan bawul ga tsarin 'yan sandan kasar. Amma wani hadimin majalisar wakilan daga jam'iyyar Democrat ya ce gargaɗin da 'yan sanda suka yi bisa ga bayanan sirrin da suka samu na cewa wata ƙungiyar masu tsauran ra'ayi da ba a bayyana ba ta yiwu ta kasance barazana ga tsaro abin da ya aka canza shiri. Hukumomi sun ce kungiyar masu tsaurin ra'ayin 'yan right wing na daga cikin masu boran da ke goyon bayan tsohon shugaban Amurka Donald Trump da suka kutsa ginin majalisar a watan Janairu inda suka kawo cikas a zaman zartar da nasarar lashe zaben da shugaba Joe Biden ya yi. Jakadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman a Myanmar ta ce akalla mutum 38 aka kashe a faɗin ƙasar a jiya Laraba a lokacin da aka sake yin wani gangamin nuna ƙin jinin gwamnatin sojan ƙasar. jiya rana ce mafi muni da aka gani tun bayan juyin mulkin da aka yi ranar 1 ga watan fabrairu abinda christine shrine bogner ta faɗawa manema labarai kenan a wata hirar waya ta bidiyo daga switzerland Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayyana cewa an kashe akalla mutum tara ciki har da mutane biyar a tsakiyar garin Moniwa. Reuters ɗin ya ambaci wasu da suka shaida lamarin da rahotannin kafafen yada labarai. Duka kafofin Reuters da AP sun bayyana cewa an kashe wani matashi a tsakiyar birnin Mingyang. a halin da ake ciki reuters da kafar yada labaran afp sun ce an kashe akalla mutane biyu a mandalay birnin miyamar mafi girma na biyu haka kuma afp ya ba da rahoton mutuwar wasu mutane hudu a yankin gang Ƙwararru a fannin kimiyya sun yi gargaɗin cewa sabon nau'in cutar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar Brazil zai iya sake kama waɗanda suka murmure daga cutar COVID-19. Nau'in cutar na P1 ya bazu zuwa ƙasashe fiye da ashirin tun bayan da aka gano shi a watan Nuwamban bara a yankin birnin Manaus. Wani binciken haɗin gwiwa da ƙwararru a fannin kimiyya daga Birtaniya da Brazil suka yi ya nuna cewa nau'in cutar ya fi sauran yaduwa da kashi 1.4 zuwa 2.4 a kan nau'in cutar coronavirus na farko. Birnin Manaus ya fuskanci barkewar cutar COVID-19 karan farko a watannin Afrilu da Mayun shekarar da ta wuce. A cewar masu bincike daga watan Oktoba kusan kashi 80 cikin 100 na waɗanda suka murmure daga coronavirus ya kamata sun samu garkuwar jiki da za ta kare su daga cutar. amma kashi 25 zuwa 61 cikin 100 na waɗanda suka warke daga covid-19 sun sake kamuwa da nau'in cutar na p1 a cewar binciken. To madalla an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. mu. An buƙaci gwamnatin Najeriya da ta yi amfani da sojojin haya na ƙasashen waje domin yaƙar 'yan ta'adda na ƙungiyar Boko Haram da suke ci gaba da kai hare-hare. Shugaban ƙungiyar gwamnonin shiya arewa maso gabashin Najeriya kuma gwamnan jihar Barna Farfesa baba gana Umar Zulum ne ya bayyana hakan a jawabin buɗe taron ƙungiyar gwamnonin shiyar karo na hudu da aka gudanar a jihar Bauchi. Ga rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya haɗa mana. Taron wanda hudu daga cikin gwamnonin shiyar guda shida sun halarta in banda gwamnonin jihohin Taraba da Nayobe sun gabatar da sanarwar bayan taro guda takwas da suka hada hada batun tsaro da na rashin samar da ayyukan ci gaba a yankin da batun aikin wutar lantarki na mambila mataimakin shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan jihar adama Ahmadu fintiri shi ya karanta jawabin bayan taron. abin da gwamnan borno yake nufi da neman sojojin haya ba don kasawar sojojin mu na najeriya ba ne muna neman sauki ne mu samu sojojin da za su tallafa su taimaka ma sojojin najeriya tare da haɗin gwiwa makwabtan mu na nijar chad da kamaru saboda mu samu sauƙin yaki da boko haram cikin kankanin lokaci al'umma mu su koma noma matasan mu samu aikin yi jiha mu kuma ta ci gaba shi ne abu da yake mai masaukin baki gwamnan jihar bauchi bala abdulkadir muhammad karon bauchi ya yi bayani game da batun jami'an tsaro na al'umma da kuma batun samar da wutar lantarki na mandila so a ruwa magana community police wannan kudu ne na gwamnatin tarayya wanda aka hada har akwai doka a kai wanda ake neman cewa masu hannu da suni kuma mazauna unguwanni da garuruwa da kuma za su samu wani lokaci wajen ganin cewa an samu tsaro saboda barazana abin da yake faruwa da mu na garkuwa da al'umma na sauran abubuwa na rashin barazanar tsaro. gwamnoni da yawa amma kungiyar mun zauna mun tattauna kuma a ƙarƙashin mataimakin shugaban ƙasa an tattauna wannan abu ko da yake akwai bace a kai amma ni ina da ni idan aka dawo wa al'umma hurumin tsaro za a samu inganci kamar yadda mu muke a bauchi. Mambila abin ake nufi ba wai an ce ba a yi ba ne abubuwan ne ba sa tafiya daidai kuma da abin ya kasance kama a kan takarda ne kawai kuma yi magana wancan karo za mu je mu zo mai girma shugaban kasa mu roƙe shi ya sa baki saboda wannan abu ya fara hanyar ma da za a yi zuwa inda za a gina wannan madatsar ruwa har yanzu ba a yi balle a ce an biya biya wa al'umma shi yasa muka ce kamar ma ba a fara bane Abdulwahab Muhammad wadda Amurka daga Bauchi a Najeriya A gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam Dauda ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Manyan jami'an Amurka sun ce kasar ba za ta fasa mai da martani ta amfani da karfin soja ba idan ta kama, saboda harin rokar baya-baya da aka kai kan sojojin Amurka da na haɗaka a Iraki. Mahara sun kaddamar da hare-haren rokoki a kan sansanin Al-Assad a lardin Ambar da ke yammacin Iraki a jiya Laraba, a cewar jami'an ma'aikatar tsaron Amurka, inda akalla rokoki goma suka dira a cikin harabar ginin sansanin. wani farar hula dan aikin kwantaragi na amurka ya mutu bayan da ya samu bugun zuciya a lokacin da ya ɓoye daga haram sakataren yada labaran ma'aikatar tsaron pentagon john kirby ya faɗawa manema labarai a jiya laraba cewa jami'an tsaron iraki na jagorantar binciken ya ƙara da cewa ba za a yi saurin cewa ga dalili ko waɗanda suka kai haram ba Ma'aikatar harkokin jiragen sama ta Sudan ta kudu ta tura wata tawaga don yin bincike a kan faduwar wani jirgin sama a shekaran jiya talata a jihar Jonglei har mutane goma suka mutu ciki har da ma'aikatan jirgin biyu. Kirk Wall, daraktan ma'aikatar harkokin jiragen saman Sudan ta kudu, ya faɗawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka a jiya Laraba cewa Binciken farko ya nuna dukan injinan jirgin biyu ne suka samu matsala 'yan mintoci kafin faduwar jirgin. jirgin fasinjan mai lamba hk4274 na kamfanin jiragen saman south supreme airlines mallakar wani dan sudan ta kudu ayi duwan ayi yana kan hanyar sani daga juba zuwa fibor a lokacin da ya fadi a garin euror gwamnan jihar dine jock chegar ya yi wa iyalan waɗanda suka yi rashin ta'aziyya A wata sanarwa da aka fadda ranar Talata, shegar ya tabbatar da mutuwar fasinjoji takwas da kuma ma'aikatan jirgin biyu da ke cikinsa a lokacin da ya faɗi. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Najeriya har ila yau har-haren 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane a yankin kerewan karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna ya sa mutanen wasu ƙauyuka ƙauracewa garuruwansu zuwa garin birnin Yaro domin neman mafaka Daga Kaduna ga rahoton da wakilin Isa Lawal Ikara ya aiko mana. Ɗaruruwan al'umma daga garuruwa daban-daban na yankin kerawan karamar hukumar Igabin da suka taso dai sun yada zango ne a makarantar firamare da ke birnin Yaro kuma sun shaidawa muryar Amurka dalilin baro gidajensu da kuma halin da suke ciki yanzu. An kona gidajen mutanen da kake kallo yanzu a makarantar nan. An kona su sama da buhu dubu biyu ga su nan a zaune a cikin makaranta. Wannan wani masifa ne. Shin wai ana so a kashe mu ne gaba Wannan da 'yan gudun hijira ne. Wannan duk wanda gani sama da mutum dubu ɗaya ɗari biyar a nan gani duka yan gudun hijira ne ba su da abin da za su ci na awa ɗaya ni ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gaggabta kawo mana ɗauki a kerawa wata muna cikin wani hali har gwamna ya ga abin da aka yi mana na kashe mutum hamsin da hudu na ɗaya tun daga aka kashe mutanen nan har yau ba a taɓa kwana uku ba kashe mutum a kerawa ba. Sunana Alhaji Hayatu Karo ni mutumin Anaba ne kuma matan nan da ka gani da 'ya'ya duk an kwashe mazajen su gaba ɗaya duk wurin da kake gani majority yaran nan gaba ɗayan su marayu ne ba kuma abincin da za su ci motar da za ta je da ɗauko kaya ma kowa ya ce ce ba za shi wurin ba saboda ba security kai ko sojojin ma da suke zuwa da su zo su yi mana gaisuwa tunda gaisuwa suke zuwa tunda ba suna zuwa su kore su bane kafin su zo an gama kashe mu gaisuwan da ake zuwa a mana ma kuma yanzu ma an daina zuwa kwanaki sun zo da rana da gudu za a bi ka kana cikin gudu sai dai kai gudu ka gaji a zo a banke ka da mashin in bindiga ba za ta taba ka ba da haka suka karkashe mutane an yi waya babu wani sojojin da suka zo ke dawo an kusa karar da mu babu zuwa gona ka je gona da yaron ka nan take a zo a kashe shi in ka samu ka tsire ka dawo haka nan empty gwamnatin jihar Kaduna Kaduna ta ce jami'an tsaro na iyaka kokarin su wajen kawo karshen matsalar tsaron da ake gani musamman dai a yankunan da abin ya fi shafa. Sai dai kuma ta ce su ma al'umma suna da gudunmawar da ya kamata su bayar. in ji kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel alwan gasken bayani jami'an tsaro suna fatattakan wa'annan bara gurbin dan bindiga daɗi kuma tsakani da allah duk mutumin da ke ƙaramar hukumar birnin gwari da igabi da giwa da kuma shukun jami'an tsaro ba wasa ake ba suna iya bakin ƙoƙarinsu idan 'yan bindiga daɗi suka kai hari ɗaya ko kuma biyu ina tabbatar maka akwai hare-hare da dama wadda jami'an tsaro ke dakilewa kuma babban matsala da jami'an tsaro suke fuskanta a wannan fatattakan 'yan bindiga daɗi masu garkuwa da mutane da kuma korar shanu su ne to amma abu mafi muhimmanci shine idan mutane wanda suke garuruwa suna taimakawa jami'an tsaro da bayanai wannan dai shine karo na biyu da al'ummar yankin kerawa ke baro gidajensu saboda hauhawar harare na 'yan bindigan da ke yankin su kamar dai yadda harin 'yan bindigan da ya sanadin salwantar mutane sama da hamsin a wancan lokaci yasa suka bar garin gaba daya isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara, wasu rahotanni da muka samu a yammacin jiya Laraba na nuni da cewa mayakan kungiyar Boko Haram sun sako wani fasto da suka yi garkuwa da shi tun ranar 24 ga watan Disamba 2020 a yankin karamar hukumar Chibok da ke kudancin jihar Borno. Haruna Dauda bi gare ka. Wannan fasto ɗaya da ake kira fasto Blues ya kura ya dai shiga hannun mayakan Boko Haram ɗin ne tun wani hari da maharan suka kai wani ƙauyen Chibok wanda kuma ya kasance a hannunsu har ma ya fito a wani faifan bidiyo inda mayakan Boko Haram ɗin ke barazanan cewa za su hallaka shi don har ba a cika sharuɗan da suka bada ba sai dai faifan bidiyon bai bayanin irin sharuɗan da suka bada ba amma faifan bidiyon ya nuna faston na tsugunne sannan ga wannan na tsaye kansa da wata wuka yana cewa idan har wa'adin wako ɗaya da suka bashi ya cika ba a cika sharuɗan da suka bada ba ya kan numfasawansa kenan a duniya wanda suka ba faston dama ya ma kira kamar haka. Sunana Bulus kura daga UN e SCPMA number one. Ina kira ne bisa ga iyayena na kasa wato shugaban kasa namu na nigeria President Muhammadu Buhari bisa ga matsayinka zuwa ga gwamna namu na Borno ina kira ne bisa ga ku taimake ni domin an bani zarafi na sati daya yau laraba 24 ga wata biyu wanda an bani zarafi sati daya kawai idan kuna so ni da rai ina roke ku daga matsayin na shugaban kasa gwamna namu har zuwa ga local government chairman namu ku taimake ni ku karbe ne. Na kuma tambayi shugaban kungiyar Kiristoci rashin jihar Borno, Bishop William Zaga, ko ya suka ji game da sakin wannan faston? To ba ta kungiya ma ba kawai ta al'umma ne na Kiristocin Borno da duk ma sauran waya da ma ba Kirista ba abin farin ciki shine mutumin da ransa aka barazana za a ɗauka sai kuma gashi nan Allah ya sa ya samu ran ai abin farin ciki ne kuma wayar da suka yi wannan muna roƙon Allah ya mm. yafe musu suma shi ma fasto sai ya aiki na gari ya nemi gafara ga ubangiji shi ma dan majalisar dokoki mai wakiltar mazaban chibok dambuwa da goza honorable ahmed jiha babawo ya gabatar da wannan batu a zauren majalisar wakilai wanda ya kira ga gwamnatin tarayya kirshi wannan fasto gaban abin da ke cewa magana na gaskiya ina murna da suka ji koke-koken jama'a suka sake shi wannan babban murna ne abun murna ne a gare ni abun farin ciki ne a gare ni da mazaɓana gaba ki daya. rahotanni dai na nuni da cewa ta ne aka miga wannan fasto ga ofishin jami'an tsaron farin kaya da ke nan cikin garin maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya. a gaida haruna dauda biyu kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaban da ake samu a kasashen duniya dangane da samun mata a manyan madafun shugabanci. Domin nazarin yadda mata a kasashen nahiyar Afirka za su ɗora a wannan ci gaban da ake samu yau ma. Muna tare da shugabar gamayyar ƙungiyoyin mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda. da hajiya balaraba muhammad shugabar kungiyar mata fulani ta babban birnin tarayya abuja da kuma hajiya sa'adatu ahmed bustani mazauniyar birnin tarayya abuja barin hanan taku ga jagorar tattaunawar madina dauda yanzu maganar da nake ga miki ba wai hasadan tana jikin mata bane kawai har da mazan ko a cikin gidanki ne in miji baki mai da hankali ba ya ga cewa kin dan fara kumban susa to ko dai kwaso miki kishiya ne ko kuma ya ce eh to wannan fa ta fara rena ni kuma ba gaskiya bane arzikin ya mace na namijinta ne arzikin namiji na matarsa ne ko da zai je kwaso ashirin wannan da aka fara din da ita a gida a ita ce saboda aka dole ne mu ji tsoron Allah da abin da muke kawai ni abin da na gani kenan abin da zan iya faɗa kalubale ne yanzu wannan shugaban kasa na amerika ya ba wa kowane kasa more especially nigeria Sa'adatu kina ganin mata a Najeriya nan anya sun shirya kuwa na fitowa su shiga irin waɗannan zaɓuɓɓuka gani irin matsaloli da ake fuskanta a ƙasa da farko ga harkar tsaro. Na biyu ga cutar korona ta zo. Me kike gani a naki hange zai taimaka wa mata wajen ƙoƙarin fitowa su jajirce ɗin kamar yadda kuke faɗi. To cikin ikon Allah in Allah ya sayar babu abin da ya faɗin Ubangiji yanzu kamar misali yadda hajja ta yi magana madan ta yi magana a haka haka ana tattaunawa ana sha shawara ana haduwa ko da kungiya ne ana zama ana mitin ana dai dan communication haka nan ana dan sada zumunci haka nan daga nan sai a gano kan cewa to me ya kamata mu zauna ni wane ne ya kamata to mu gwada mana ai sai an gwada ake sanin na kwarai za a cimma buri in Allah ya me zaki ce ma waɗanda ke cewa mata ba sa shugabanci eh to wannan kuma kaman mata ba sa shugabanci wannan lokacin ya riga ya wuce yanzu ana yi kuma ni ina ƙara musu magana su san darajar mata yanzu zaki gani ko tuki kike yi in aka a ah, ai mace ce in wani abu ke mace abin da nake so ki gane a saudiya ba ta ganin mace da eh, balarabe yana daukan jakan matarsa da yashi a wuya saboda sanin darajar matarsa eh to mata ko suna da daraja mata iyaye ko wa'azi malamai ce iyaye mata mata masu daraja ne amma a nan zamanin yanzu ne ake so a mai da mata ba wani abu ba To bari dawo ga Madam Gloria. Bari mu ji irin shawarwarin da zaki ba shi gabanni Kin ga dai a Najeriya nan ana maganan ɗazikin ce a ba mata mataimakan gwamna misali dukan waɗanda za su fito takarar gwamna su ba mata. A nan Najeriya mata nawa kuke da waɗanda suke taimaka ma gwamna da aka ba su suka tsaya takara tare da gwamna har aka zaɓe su. Ina gani kamar muna da kamar hudu. a yanzu ko? Eh, to na san akwai ta lagos akwai a lagos akwai a um, rivers mhm. akwai a kaduna akwai a ogun to hudu kenan eh ban san ko kuma akwai wasu ba ni dai na san hudun nan mm. kuma suna aikin su ba wani ba wani problem tare da gwamnati din su ni na ma san suna suna adding value suna kara mutunci ma gwamnati din su suke shige-shige gidan mata su suke zuwa su yi campaign ma mata su suke raba eh, abun government mm. empowerment eh, eh. kamar mm. empowerment ma mata mm. za ki ga deputy governors ne aka ce su jisi saboda gwamnan mace ce kuma tana da haƙuri kuma ta san mata ta san abin da ke damun mata ita ma da kafin ta zama gwamna ai haka take da deputy gwamna kamar mu take saboda haka ta san halalukan da muke ciki ta san halalukan da yake cikin matan da ba su fitowa saboda su ne za su shiga gidajen mata su je su yi campaign saboda haka in gwamna mace ne deputy sai zama namiji in kuma gwamna namiji ne deputy sai ta zama mace haka ya kamata a yi a samu deputies all over the country kowa da mace dubi fct the minister is, is a man namiji ne hmm. eh, mataimakiyar shi mace ce hmm. so things are going on well in that ministry haka ya kamata ya zama amma inda aka samu da eh, mace mm, namiji ne minister namiji ne minister for state i mean it's, it's not normal bai daidai ba hmm. a hada because mata muna da mata da yawa uh, with integrity with knowledge with education me suke zama gida suke yi governance din nan maza ne kawai in muka je makaranta muka zauna a class daya muka yi karatu the same muka ci abin da muka jarabawa tare ma muka bubuge maza a cikin jaraba kuma sai mu dawo sai a ce uh, uh, kitchen ko kuma a ce mu je mu yi uh, civil service work su su je su yi governance it's not right ni ya kamata mu dauki example yanzu daga dubi matan na mata Lucy how she was eh, yes eh, kakakin majalisar eh. wakilan Amurka yes hmm. dubi kuma ga ta dattijuwa sosai shekarunta tamanin. yes dubi Margaret Thatcher da ta lokacinta hmm. duk da haka tana dafa ma mai gidanta abinci two times in a week ta faɗa a interview ta ce two times in a week za ta shiga kitchen ta daddafa abin da mai gidanta zai ci ta sassa a cikin abin nan saboda tana son ta dafa ma mijinta abinci in mace ta zama shugaba ba wai za ta zama eh, ba ita ne head of family ba ba ita za ta zama mai gidan gidan ba za ta fito da gidan ne za ta fito da gidan ne in ta dawo gida za ta zama under her husband amma an tana wajen milkinta za ta yi milkinta dubi mijin ita eh, vice president an kunga hmm, yadda yake rungumanta yake jin daɗi and she's happy mai gidanta ma will be happy don ta fito da family din forever and ever tana nan history din yana nan ba zai sharu ba mu eh, eh, from generation to generation za su santa miji bai samu mukami ba mata ta samu it's the same thing in aka tambaye ni is the same thing da mace da namiji ana hada hannu ne aka ce in mace ta aure namiji sun zama according to religion ina. Mm. sun zama daya they are now one to if you are one why will you say this one cannot go somewhere it means if she goes you go if you are the one that goes she goes so mm. that is it amma mazan mu a Najeriya sai su ce hmm, kai ba me za a ce maka yanzu mijin hajiya ko kai ne yanzu ka zama second man ne ko ka zama menene I mean it's myopic in thinking su senators da house of rep da suke wajen mijinsu sun zama sun zama wani abu daban ne they are there and they are happily married in their husband's house and everything is okay so muna da eh, minister of finance ba ta gidan miji ne she's with her husband and her husband is not complaining of eh, abin nan saboda haka ya kamata mazanmu su zauna su tunani kar a yi biyu babu su goya muku baya yes kai ka rasa mu ma mu rasa kuma a goya ma mace mm. Mm. ke kina aiki ai kina da miji mm. kuma na san shi is <laughs> always talking about the good works uh, aikin da kike mata na tana kaza da menene ta miki interview kuwa kaza kaza kaza that is how it's supposed to be haka ya kamata uh, maza su rinka yi so ina roƙon mata mu ma muka samu mukami milki irin wannan mu kwantar da hankalinmu mu ba mazan mu respect da ya kamata mu dafa musu abinci muna da lokaci mu dafa akwai fridge yanzu akwai komai da komai muna iya dafa abinci mu sa a cikin freezer a ba maza a ba su ladabin da ya kamata a ba su kaga sai su ji daɗi su ce a ah, mata na a ah, yes ita ce eh, deputy governor mata na dafa mun abinci shi kenan abin da suke so <laughs> to bari zo gare ki sa'adatu na ga kin zako kina son ki magana me za ki kara akan wannan kina ji ba eh. akwai wa'anda za mu yi alfahari da su yanzu kamar lokacin ai Pauline Talib ta yi deputy governor a amma kin ga hasada hasada aka rinka ingiza shi aka rinka ingiza su hasada aka hana ta kwanciyar hankali har ta gaji ta ta tafi ta barsu da tsiyarsa a can akwai mata da yawa wanda za mu yi alfahari da su to irin wa'annan aka tashi kamar yadda Hajiya Balaraba da Madan suka yi magana in an tashi su yanzu sun zama iyaye da kamar da ita eh, Hajiya Sanata Aisha Alhassan da irin su Pauline to irin wa'annan za a iya proud da su za a iya sun san harkokin duniya sun san rayuwa kuma duk da mazajensu su kuma duk komai dai abin yana tafiya daidai ba abin da aka fasa kin gane ko to abin da nake amma ai har yanzu Najeriya tana baya domin ai ana ta kurarin cewa ya kamata a ba mata kashi nawa ne cikin ɗari kashi talatin da biyar cikin ɗari na mukamai har yanzu ko kashi goma ba ku kai ba madam gloria ke zan kalubalanta da wannan ke ce ai shugabar gabayar kungiyoyin mata wani kokari kuke yi na ganin cewa ko da ba a kai talatin da biyar ɗin nan ba a dai samu kaman talatin misali yanzu fa ko goma ba a kai ba. To sai ku biyo mu na gaba domin jin amsar wannan tambaya. Kafin nan a madadin bakin namu shugabar gamayyar kungiyoyin mata a Najeriya Madam Gloria Laraba Shoda da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani mazauniyar birnin tarayya Abuja. sai kuma wakiliyarmu madina dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da tubahiro diodo ne da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa kada ku manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet hausa da kam idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya To madalla kafin mu karkare shirin namu ga labaran duniya amma fa a takaice. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun soke zaman majalisar da suka shirya yi yau Alhamis bayan da a jiya Laraba 'yan sandan majalisar suka yi gargaɗin yiwuwar wata ƙungiyar masu tsauran ra'ayi ta shirya kutsawa ginin majalisar wata barazana da ta tunatar da mummunan farmakin da aka kai ranar 6 ga watan Janairu. jakadiyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman a myanmar ta ce akalla mutum 38 aka kashe a faɗin ƙasar a jiya laraba a lokacin da aka sake yin wani gangamin nuna ƙin jinin gwamnatin sojan ƙasar ƙwararru a fannin kimiyya sun yi gargaɗin cewa sabon nau'in cutar coronavirus da aka fara ganowa a ƙasar brazil zai iya sake kama waɗanda suka murmure daga cutar covid-19 manyan jami'an amurka sun ce kasar ba za ta fasa mai da martani ta amfani da karfin soja ba idan ta kama saboda harin rokar baya-baya da aka kai kan sojojin amurka da na haɗaka a iraki Ma'aikatar harkokin jiragen sama ta Sudan ta kudu ta tura wata tawaga don yin bincike akan faduwar wani jirgin sama a shekaran jiya talata a jihar Jonglei har mutane goma suka mutu ciki har da ma'aikatan jirgin biyu. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hanzi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatarwa sai kuma Chubahiro ne da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.